سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الإمام المؤلف رحمه الله والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما ومباشرة وصدورا منهم وذلك محل الأمر والنهي والثواب والإيقاع mana bayan mala ya yi ta bayanai da tsokaci akan waɗanda suke kore ma'ana danganta aiki na biyayya ga bayi da cewa yin hakan kuskure ne ko zunubi ne malam ya ce a'a hakikanin gaskiya a wannan al'amari shine cewa danganta ayyuka zuwa ga wanda suka yi aikin su suka tsaya suka yi aikin kuma suka suka fuskance shi kai tsaye kuma daga gare su ya bujiro ya ce wannan shine wato matsugunin umarnin Allah da hannun Allah kuma a kan shi ne Allah yake sakamako kuma yake azaba ga wanda suka saba masa wannan kuma shine abin da yake daidai yace wal wal qadhu fi dalika mutun yayi suka a haka din yace mustanzimul li ibtali shar'i wal jazai wannan yana ya kunshi cewa zaka kore shari'a ne da sakamako fa inna shar'a domin shi shari'a wato da Allah ya shar'anta innama amara bi af'alina wa naha anha cewa Allah ya yi umarni ne da abin da za mu aikata kuma ya yi hani a kan abin da za mu bari wannan Allah ne ya umarni da haka kuma ya yi hani ya ce wal jaza'u inna ma tarattaba alaiha kuma sakamako yana bibiyan aiki ne da barin aiki wanda ya aiki ya samu kyakkyawan sakamako wanda ya bar aiki kuma ya samu sakamako daidai da abin da ya bari duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki yana da sakamako man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wannan shine abin da shari'a ta kai gini akai yace fa shuhudu af'alina kadhalika min tamamil imani bi shar'i wal jaza dan haka idan nayi aiki kuma na ga cewa ni na yi aiki dan na danganta wannan aikin gare ni cewa na aikata kaza na biyayya ga Allah ko daga gare ni ya bujiro wannan yana cikin cikan imani da shari'a da kuma cewa akwai sakamako yasa idan mutum yayi aiki din yake neman sakamako a wajen Allah domin ya san cewa ya aikata abin da Allah ya ce wanda ya aikata zai samu kaza yasa Allah ya ce wa quli imalu kuma Allah ya ce ka gaya musu cewa ku yi aiki fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai ga aikin ku da annabin sa kuma da mu'minai za su shaida mana mu'minai za su zamanto masu shaida akan haka wa nisbatuha ila rabbi ta'ala amma idan mutum ya danganta wannan ayyukan da yayi ga Allah akan cewa Allah ya hukunta yayi wannan aiki din idan ba da ikon Allah ba ba zai yi ba yace wa khalqan lil asbab lil asbab minha iradatana wa qudrata wa kuma cewa Allah shi ya samar da dalilai wanda za su kai ga samun wannan aikin domin Allah bai hore dalilan ba bai samar da su ba bayan da aikin zai yi to Allah shi ya samar da dalilan da za su kai ga samun wannan aikin da nufinmu da ikonmu falam yujbirna alaiha don haka Allah bai tirsasa mu akai ba ana Allah bai tirsasa bawa akan aiki amma dai Allah yana samar masa da dalilai na yin aiki amma dai Allah bai matsa bawa ya tilasta shi akan wani aiki walam yukrihuna bal khalaqaha bima a'tana min al-qudrati wal irada Allah ya halicci wannan dalilai ne daidai da abin da ya bamu na iko da kuma nufi allataini huma min asbabil fi'il domin su suna cikin hanyoyin yin aiki idan mutum yana da nufi kuma yana da iko ma'ana zai iya yin aiki wanda bai da nufi bai da ikon yin aiki bayan da zai samu a samu aiki daga gare shi yace fa hadal mashhadu yuhaqqiqu ubudiyyata iyyaka nasta'in haka mutum yayi la'akari da wannan sosai zai tabbatar da cewa fadin iyyaka nasta'in ya kunshi wannan gaba ne shine wal mash'adul awwal yuhaqqiqu ubudiyyati iyyaka na'budu mataki na farko kuma yana tabbatar da bauta ga Allah wa huma yuhaqqiqani mash'adai su biyun nan ma'ana da iko da nufi su suke tabbatar da cewa fa man sha'a takhara ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin haka duk wanda ya san cewa Allah ya hore masa ya wadata masa dalilai na yin aiki kuma ya tashi ya bi wannan dalilan ya yi aiki to wannan bai cin karo da cewa wa mata sha'una illa an ya sha Allah ya eh, abinda Allah ya so shi ya hore ma na hanya kai kuma ka tashi ka bi to wannan babu wani cin karo a cewa wani zai ce a ai ba yanda zai yi haka mana duk abin da ka so ka yi sai dai abin da Allah ya so da haka kana kwance sai yanda Allah ya so ka yi da baka yi kokarin tashi ba ta ya za ka tashi baka yi kokarin nema ba ta yaya ka samu wanda bai yi shuka ba ba yadda zai iya girbi a ba ko wanda zai iya girbi mutum ne aka zo aka raba filayen gona ana ba da tallafi na noma shikenan shi sai ya zauna ko ya je karɓo tallafin sai ya zauna ya cinye abinsa kuma aka zo lokacin da ake auna kayan da za a siya na wannan abin da aka shuka sai ya zo filin shi ya tsaya ya ce ai wa mata sha'una illa an ya sha Allah yana jiran abin ya fito kaga bai ba hanyoyin da zai samu wannan abin ba to haka in mutum ya bi hanya yayi aiki to shikenan kuma Allah shine zai tabbatar da wannan abin ko ya kore yace wa ma jaa bihi ilmu la yunaqidu ma jaat bihi al-ma'rifa da haka abinda ilimi yazo da shi baya cin karo da abinda sani yake korewa ma'ana abinda yake nufi da ilimi ka'idoji waɗanda suke na ayoyi ko hadisai ma'arifa kuma sani da ma'ana fahimtar wannan abin yace balil ma'rifatu ruhul ilmi wa lubuhu wa kamalu in ka ce ma'arifa hakikanin fahimtar abu shine asalin tsantsar ilimi din domin duk yanda ka kai da ilimin ka in babu fahimta ba ganewa ya zama ba ilimi ba da haka sanin abu hakikanin sani da fahimtar sa shine amfanin ilimi din wa ha al-ilmu alladhi athmara li sahibihi wa yace hakikanin shi kuma shine duk ilimin da zai gadar ma da ma'aboci ilimi din manufarsa da fahimta na abin da yake nema wannan shine ilimi ana duk ilimin da ba zai kai ka ga cimma manufarka ba to wannan ya zama ba ilimi ba kuma babban manufa ta neman ilimi shine neman yarda Allah shine babban manufa na neman ilimi da kuma sanin shari'ar Allah da kuma me Allah yake nufi da umarninsa da haninsa ce wa lisanul abrari la yukhalifu lisanal muqarrabin dan haka da muqarrabin din da al abrar dukkan su ɗaya suke inna ma yukhalifu lisanul fujjar masu saban Allah su ne suka saba ma waɗannan in aka ce akwai al muqarrabun akwai kuma al abrar dukkan su na farko zaka ce masu biyayya ne sai dai waɗannan daraja su ta ɗara ta waɗannan kaga waɗannan suna cikin aji ɗaya ne amma dai kaman aji ne na ɗalibai masu kokari a ajin suna da yawa amma akwai mafi kokari kaga da masu kokari da mafi kokari za ka yi categorizing din su bangare daya wanda ba su da kokari ba suna cikin su su kwata-kwata a gefe suke don haka alfujjar ba a hada su da waɗannan da haka kenan da al'abrar ɗin da almukarrabin ma da yana nufin kusan hanya ɗaya suke sai dai kawai waɗannan sun fi waɗannan da wani daraja da Allah ya so ya ba su ko kuma saboda yawan biyayya su ga Allah ko yawan ko kyautata aikinsu su niyyarsu ko tsarkake ta ko inganta aiki da nan ne za su ɗara wasu kuma waɗannan Allah ya ambace su a cikin wata aya ma Allah ya ce kuma auratna alkitaba alladhina safaina min ibadina sannan muka gadar da littafi daga cikin waɗanda muka zaba a bayinmu Allah ya ce istafaina mun zabe su kenan dukkan su zababbun Allah ne sai ya ce famin hun zalimun ne nafsi cikin wanda ya zaba din ba a kowanne suke zalunta kansu wa minhum muqtasidun a kowanne suke daidai daidai ma'ana sun dan daidaita famin hun sabiƙun bil khairati akwai kuma wanda suke tsere a cikin kyawawan ayyuka amma dukkan su kaga ba na banza bane dukkan su ba na banza bane waɗancan dai sun yi nisa ne a daraja wannan kuma suna bin su waɗannan kuma suna kasa da su shi yasa Allah yake cewa jannatu adinin yadkhulunaha dukkan su uku za su shiga aljanna sai dai kawai matsayin su aljanna ya zama ya sha bamban ko aga ai ana kyautata tsammani da kuma sa rai da cewa duk mumini zai shiga aljanna amma dukkan su matsayin su da ne aljanna yanzu kamar matsayin da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki a aljanna ko sahabbansa kamar irin su Abubakar da Umar shine matsayin da mutanen karshe ne yanzu za su samu aljanna kaga ba da bane ai da bambanci amma dukan su suna ina suna ciki saboda haka bangare iri ɗaya ne da haka ba inda za a ce ai abrar daban almuqarrabun daban dukan su ɗaya ne sai dai kawai suna shan bambanci ne wajen aiki in gane ko da wajen gaskiya a cikin zuciyarsu shi wanda yake muqarrib ne ko muqarrab ila Allah gaskiyarsa da yaqininsa da Allah da imaninsa da Allah yafi na wanda yake eh, min al-abra yafi yafi nasa haka yaqininsa da imaninsa da Allah ba za ka hada da na wani ba haka kuma mutane suke mataki mataki ko Allah ya kasa imani daraja daraja akwai wanda suke kololuwan darajar imani akwai wanda suke kasa akwai wanda suke tsakiya to haka imani yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa imanin cewa ya kasu kashi 70 da wani abu kololuwan darajar imani shine fadin la ilaha illallah mafi karancin darajar imani ya faɗi la ilaha illallah din ne in ka ce baya kuma ya imani shine in ya gada ta a hanya ya sunku ya yi cire karta cutar da mutane wannan ma daraja ne a imani kaga akwai wanda imani shi sai ya ga yayi hakan kaman kaskanci ne to kaga wannan duna shine kurewan rauni a imani akwai wanda kuma zaka ga yana ganin abu zai sunku yayi cire shi wannan mataki ne na imani wani kuma yana da kunya wani kuma yana da kaza wannan mataki mataki ne na imani to malai yace duk abin da ilimi yazo ba a cin karo da abin da sani ya tabbatar da shi da haka sani shi wannan shine asalin ilimi kuma su muqarrabun ba sa cin karo da al mana ba wai daban-daban suke ba mana hanya ɗaya suke sai dai waɗannan sun tsara waɗannan waɗannan sun tsara waɗannan wanda suke saba musu sune al hujja yace na'am lisanul muqarrabina a'la minhu wa arfa kaga yace su muqarrabun lallai babu makawa ko aiki zasu yi ko zance zasu yi ya sha bamban da waɗanda ba su kai su ba yasa kamar misali da ake bayarwa na abubakar radiyallahu anhu ko ya ba da dukiyar shi gaba ɗaya domin Allah ba kowa bane zai iya amma bai nuna cewa nan kuma mutanen ba na kirki bane ya ba da ita gaba ɗaya domin Allah baya baya tsoro na cewa ko zai rasa ko kuma a'a zai zo yana nadama la saboda shi ya kai wani mataki ne da yana ganin yin hakan shine cika wani kuma zai iya rabawa ya raba biyu ya ajiye rabi yana amfani da shi ya bada rabi wani zai kasa gida uku wani zai kasa gida hudu kamar yanzu ne idan aka zo ana neman taimako ko na ginin masallaci ko na gidan marayu wani zai bada kila bandir din kwano guda daya ko wani kuma zai iya bada bandir din kwana amma sai ya ciro misali katako guda biyu ya bayar za a ce aikin shi bai yi ba aikin shi yayi wancan ma aikin shi yayi sai dai wancan din wanda ya bada abin da yafi na wannan wanda kusan kila matsayin su ɗaya ne shi wannan kila kusanci shi da Allah da fahimtar yadda sakamako yake a wajen Allah ya tsara na wannan shi yasa zai iya bada abin da wani zai bayar kuma bai ji ya jijjiga ba ko da zai jijjiga din baya damuwa da abin da zai bayar wannan kuma wani mataki ne na imani shi yasa ya yace eh waɗanda suke muqarrabin sun fi daukakan daraja ala muktada a amalihim wa ahwalihim yanayin ayyukansu da halayensu yanayin irin aikinsu da irin halinsu ya sha bamban shi yasa misali an fita jihadi wani daga cikin sahabbai yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama da ya musu shela a cikin yaƙi ya ce ma bainakum wa baina an tadkhulul janna illa an yaktulakum haula yace ba abin da zai shiga tsakanin ku da aljanna sai dai waɗannan ba su kashe ku ba amma matukar sun kashe ku za ku shiga aljanna sai wani daga cikin sahabbai yace akwai dabinai a hannunsa yana jiran zai ci yace yana ganin ya tsaya ya ci wannan dabinan ba su wuce kwara biyu ko uku ba yace wani lokaci ne mai tsayi da zai shiga da zai zai bata bai shiga aljanna ba sai yayi watsi da shi ya tafi har ya je yi shahada wasu kuma sun tsaya jira ya ce abu ba za mu je ba kaga shi matakinsa da yanayinsa da abin da yake fahimta kila ya fi na sauran ko amma dukkan su muminai ne amma dukkan su bayan Allah ne na kwarai amma wani ya fi wani wani yana gaggawa cikin aikin alkhairi Allah ya ce ula'ika yusari'una fil khairat wannan masu gaggawa ne cikin aiki alkhairi da an ce abu a cikin aiki alkhairi ka same su a gaba gaba wani kuma sai ya ga wani ya bayar wani ya bayar shi ma sai ya kawo nashi mana in ba wani yayi ba ba zai karfafa shi ba to kaga wannan mataki mataki ne kuma su ma wanda suke yi din ba wai ba wai su bane ko zabin su ne wannan shiri ne na Allah akwai mutumin da karshen abin da yake da shi kenan kuma shi zai bayar kuma yana neman abin da ke wajen Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbihil a'la ba wani abu yake nema a wajen wani ba haka nan inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura kuma wannan akwai misalai da yawa an ka koma rayuwar magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune darajar farko ko an samu wani mutum wanda ya dauki bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abincin da yake da shi a gidansa iyaka abincin da zai ci ne da shi da matarsa kuma yana da 'ya'ya idan suka ci da shi da matar 'ya'yan ba za su samu ba idan kuma 'ya'yan suka ci su ba za su samu ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bakon yazo yace yau waye zai dauki dawainiyar bakon annabin Allah sai mutum ya ce ni ne ya dauke shi kuma ya kai shi gida to da ya shiga gida matar ta ce ka san ba mu da abinci sai wannan kawai idan muka ci 'ya'yan za su rasa idan kuma suka ci mu za mu kwana da yunwa ya ce ba damuwa ya ce babu damuwa ya ce ke dai ki dafa abinci ta ce to ya zan yi da yaran ya ce ko sun yi kukan yunwa ki rarrashe su ki ta rarrashin su har bacci haka kuma aka yi kuma da aka kawo abinci da shi da bakon tsakanin shi da bakon aka sa fitila a tsakiya tunda ba irin wannan lokacin bane a ci balbal ne sai ya hure ta sai ya dauki abu kaman yana cin abincin bakon bai san baya ci ba shi kuma bako ya taki abinsa har gari ya waye kuma bakon bai san cewa bai ci abinci ba sai da ya ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na murmushi ya ce me kai da bakon ka jiya ai Allah yayi mamakin abin da kuka aikata shine aya ta sauka akan su wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda suke fifita wasunsu a kansu ko da suna da tsananin bukata kaga yanzu ba wanda ya kai shi bukata abincin nan amma haka ya dauka ya ne ya ba wani haka ya dauka ya ba wani kamar misali bariya a aikin haji wani daga cikin askara ga wata mace tana tafiya takalminta ya tsinke ga zabin rana sai ya cira nashi takalmin ya bata kaga soja ya cira takalmi ya ba wani akwai damuwa dan za a ce ina kai takalminsa ko ko ya ba wani ya so zangona ne shi kuma ya duba ya ga halin da matar take ci wajen da take ba kusa da inda za ta samu takalmi da za ta siya ta saka ba da sai shira nashin ya bata ta saka da mu sauki ko ta samu sanyi ai shi bukata tunda shi aiki yake to amma bi ta ta da shi to haka zaka samu wasu haka Allah madaukakin sanje yake datar da su Allah ya datar da ku to kaga anan ne zaka samu darajar mutane tana bambanta mataki mataki dukkan su mu'minai ne amma ka samu mataki. kamar misalin da na bayar ne aji ɗaya zaka samu Dukkan ɗalibai ne masu kokari amma wani ya fi wani wani zai zo na ɗaya wani ya zo na biyu amma dukkan su ko me yake sa wani ya zo na ɗaya wani ya zo na biyu na ɗaya me yasa yake zuwa na ɗaya saboda ya fi fahimta ya fi ƙwazo ya fi dagewa kila ko da haka ya fi kowa ƙoƙari na biyun kuma kila kokarin shi bai kai na wancan ba kuma amma in mutum ya zo na biyu faduwa ya jarabawa ko shi ai daga na ɗaya har na goma ma duk ba faduwa ba yasa ake cewa ba a cewa faduwa sai mutum ya kai kuryar karshe tukunna ko ko irin wannan ne haka halin mutane yake a cikin mutane za ka samu dukansu muminai ne amma darajar wani ta ɗara ta wani wannan ya dangana da aikinsa da kuma halin da yake ciki mana yanayin ta'amulinsa mu'amalarsa da wani to mala yace fa nisbatuhu ilayhi ka nisbati maqamut tawakkul ila rida wa rida ila alhamd wa shukr kaman matsayin tawakkali ne da kuma yarda Allah mana tawakkali shine kololuwan daraja amma kuma yana kai ga samun yarda haka na kwatanta yarda da godiya ga Allah maɗaukakin sarki mala ya ce to wannan duk bayanan da kai idan aka ce wannan maganar masu ilimi kake yi walau takallamtum bi lisanil hali la alimtu sihata ma dhakarnahu fa inna sahibal hali sahiba shuhud wa sahibul ilmi sahibu ghaiba wa shahidu yara ma la yara al ghaib wa nahnu nushiru ilaykum isharatan haliyatan ilmiya tanazzulan min al hali ila al ilmi ma'ana wannan yake jayya da je ce to idan aka ce duk wannan zancen da kake faɗa ba zance ne na masu ilimi mana ilimi ne ya gadar da wannan zancen ko inda a ce ana maganar hali ne na yanayin mutum da sauransu ila abin da muka faɗa yana nuna cewa mai sani ya fi mai ilimi ina so a bambanta tsakanin abin da yake kira sani da ilimi gane ko ma'ana akwai abin da yake tarin ilimi akwai kuma abin da yake fahimtar ilimi ana samu ko haka samu misali mutum alaramma ne zai iya kirga ma baki nawa ne a qur'ani zai kirmawa cewa kalma kaza so kaza ta zuwa a cikin alqur'ani ko wannan ilimi ne amma kuma mai sani a cikin alqur'ani shine wanda zai zo ya karanta aya ma fashin bakin ta wancan ba zai iya fashin baki ba haka da wancan da wannan wanne ne yafi mai fashin baki da fahimta ko kuma mai tsoron ilimi wanne ne fa a ciki so wannan shine bambancin ilimin guda biyu akwai al'ilmu akwai al-ma'rifa in gane ko akwai asalin mutum ya san ilimi akwai kuma ma'ana fahimta ta ilimi din da ina aka dosa a cikin ilimi akwai yanzu akwai masu ilimi da yawa amma malamai a al'umma kaɗan ne ko akwai masu ilimi da yawan gaske in ka tara masu ilimi suna nan ba su kirgu ba amma in kana neman malamai a cikinsu kaɗan ne za ka iya tara masu ilimi da yawa amma da ƙyar za ka samu malami biyu ko uku a ciki amma kuma dukansu masu ilimi ne shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamanin farko in ka kwatanta shi da ƙarshe Ba ka samu masu ilimi wanda suke cewa ilimi ne suna da yawa a wannan al'ummar amma masana sun fi farko sun fi yawa a farko yanzu misali irin hadisan da aka san su da littattafan da aka rubuta na ilimi masu yawan gaske zamanin sabai ba rubuta su ba ai qur'ani ne kawai ya sauka sai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani sahabin ma kila hadisi ɗaya ne da shi amma ban ka zo ka ɗauke shi ka haɗa shi da wanda ya zo bayan shi a ilimi shi wancan din ya damu wannan ya shanye duk da yake abin da ya samu kaɗan ne amma fahimtar shi ta fi ta wannan yawa ya su suna karanta alkur'ani sun san me me ya sakon alkur'ani mu kuma muna karanta ba mu sani ba yanzu zaka tara 'yayan musulmi ma'addata qur'ani a unguwa ɗaya zaka yi samun mutum goma sha biyar amma masanan qur'ani ba a cikin su nawa ne a cikin su za su zauna su ce ma ai abu kaza ga abin da Allah yake su nawa ne kaga ba su da yawa ko saboda haka masu ilimi suna da yawa amma masana malamai ba su da yawa to abin ne abu da yake nufi kenan da masu ilimi da kuma masana akwai wanda yake mai ilimi ne ya tara ilimi mai yawa amma kuma abin da ya kunsa na ilimin zaka samu kila ba nan ya dosa ba shi ilimi yayi nan shi kuma yayi nan daban shi dai sunan shi mai ilimi an gane ko kuma suna nan da yawa kamar yadda na faɗa za ka je ka same su da yawa musamman irin wannan zamanin da za a ce zamani ne in ka kawo takarda kawai shi kenan kai ne mai ilimi ko da ka kawo takarda shi kenan ka ku kowa har malamin kama da ya karantar da kai ka bi inda ka kawo takarda haka ne ko zamanin da ake ciki kenan to su sahabbai yanzu in za a ba da maki na ilimi me za a ba su su shi ne ko menene za a ce su ba su da wani lakabi da aka samu ko amma yanzu kaga abubuwa sun caccanja ya ga mutum ya kawo takarda shi ke na ya takardar nan wasu nan abin da ne matakai aka bi zai a ce to aiwa ne ya fi kowa kaza saboda shi ga alamarsa alamarsa ka ya zira wannan malaman da muke karanta littattafansa, in ka ce za ka rasa alamar da za ka ba su saboda su yanzu kaga kaga ya rubuta wannan littafin shekaru nawa kuma har yau ana karanta shi su masu wannan alamar littafi nawa suka rubuta kuma ina da ina ya shiga to abin da zaka duba kenan ka da haka su waɗannan su ne ake kira malamai ko wannan kuma masha Allah masu ilimi da haka akwai malami akwai mai ilimi to ma da yace in ana magana sai su ce magana ilimi magana sani tafi eh la shakka cewa lallai sani musamman wanda ya ilimi kuma ya sani yana gaba da mai ilimi kadai in gane ko kuma akwai misalai da yawa da yake tabbatar da haka mutumin nan da ya samu rashin lafiya zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura su ya tura su kai farmaki zuwa wani waje shi bai bi su ba sai suka tafi da yawa mutanen daya a cikinsu sai ya samu rauni a kai raunin kuma ya yi muni sosai da haka sai da ya lullube kansa da zimma har da lokacin sallah ya yi sai ya tambayi wasu daga cikin wanda suke taron ce to ni ga lokacin sallah ya yi kuma kan nan nawa akwai rauni yanzu ba ni da wani sauki da zan samu na cewa in nazo alwala ba sai na shafa kan nan ba ba sai na sa mishi ruwa ba shi ai ba ka da wani sauki dole sai ka shafa ma kan ruwa babu wannan masu ilimi ko yana shafa ma kan ruwa dama abin da yake tsoro raunin zai zo ya cabe sai kuma jiki ya rikice sai ya mutu da aka zo majan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka gaya masa yace ai sun kashe shi Allah ya da abin da suka yi sun kashe shi me yasa tunda ba su sani ba ba su tambaya ba kago sun suka ci suka bashi fatawa ko to yanzu kana iya zuwa ka samu wani mutum ya doka ma fatawa yana zaune a masallacinsa ko na unguwarsa sai ya doka ma ta fatawa kawai da ka je gaba ka je ka aiki da fatawar sai ka zo ka ga fatawar ashe shirme ce barna ce ka je ka tafka ba ka sani ba to kaga kai ka samu wanda yake mai ilimi ne to ko ka sami mai ibada zalla wani mutumin kaga yana yawan zama a masallaci sai ka ce ai malami baka san tsoron ibada ba ce kawai da kwaɗayin aiki in ka zo ka kwankwasa shi sai ka ji ba komai shi yasa ba a so mutum ya rudu da irin waɗannan abubuwa ne ana so a san ilimi mana a yi ilimi ɗin kuma a san ilimi a fahimta to in an haɗa guda biyun sai ka ga tafiya ta yi kyau amma kar mutum ya ɗau ɗaya ajiye ɗaya kuma da ya ce to in dai haka kuke faɗa alhalu wa naqulu alhalu ta'athara an nurin min anwari al-ahadiyyah wal fardaniyya yasturu al-abda an nafsihi wa bi yadai zuhuri mashhudi duk wannan ba kai ka wanda ake da bayanin da yake magana ce guda ɗaya ta cewa idan mutum yana aikin biyayya ga Allah kuma ya danganta cewa shi ya yi aikin wai haka laifi a wajen su waɗannan masana gawa da ya ce wannan ba laifi ba ne don ni yanzu na ya aiki na ce ma Allah maɗaukakin sarki ya Allah wannan azumi da na yi domin ka ya Allah ka bin kaza yin wannan zuwa wajen su laifi ne bai kamata ka ce aikin da ka yi ba shi dai ka danganta shi ga Allah ya Allah wannan aiki da ka sa na yi mana bambancin kenan da aikin da Allah ya sa kai da aikin da kai kai to su suna ganin gara ka ce aikin da Allah ya sa kai ba aikin da Allah ya sa mutum yayi kenan shi kuma wanda yana ganin in an yi haka kaman akwai aqidar cewa Allah ya tursa sa ba ya aiki kenan tunda ba Allah bai tursa sa ka ba kai kana da zabin da zaka yi duka akan wannan gabar ne ake ta wannan kai kawo to malai yake cewa bambancin a nan shine wasu suna ganin cewa ma'ana wanda ya aiki din wanda suke ganin cewa ba za a danganta ma mutum aiki ba sai Allah su suna ganin cewa gaba ɗaya bawan ya narke ne sai komai kawai yana rataye ne da Allah ban da bawa don haka bawa bai da wani zaɓi bai da wani zaɓi sai Allah to amma ba haka bane ko ayoyi na Qur'ani wasu ba sa nuna haka ko Allah ya ce wa hadainahu annajdain haka nan uh, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu annajdain me yasa Allah ya ba mutum ido guda biyu ku ne masu idanuwa me yasa Allah ya sa mutum idanuwa guda biyu bai bar shi ba ido ba me hikima daya ga haske da duhu eh da me zai bambanta abubuwa da gani ko da hankali amma ganin kuma akwai amfanin sa ma'ana ba wasu suna cewa yawai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ai ka ga wani abu ya faru mara kyau kai ne ka zo ka ga mutum ɗaya ya zo tsallaka titi yana tsallaka sai aka bindige shi kana gefe sai na biyun ya zo yana tsallaka shi ma aka bindige shi za ka tsallaka kenan ashe kana da zaɓi ko a mutum yana da zafi da haka ka zo ka ga mutum ɗaya ya tsallaka an bindige shi na biyun an bindige kai ba za ka je na hukun ba ashe mutum yana da zafi so haka abin da ya kamata mu fahimta kenan da haka idan kai sai ka ki tsallakawa sai ka kauce ka bi ta wani waje sai aka harbe ka ta wani waje wannan abin da Allah ya rubuta zai same ka kenan amma ba Allah ya tilasta ma wannan abin ba domin ka bi sanadin kauce ma wannan abin to amma Allah ya rubuta abin sai ya same ka ta wata hanya ka kauce din ka wata hanya sai abin ya same ka to wannan abu ne da Allah ya rubuta zai same ka saboda haka wannan bin sanadi baya hana cewa kuma a ce dole abin da Allah ya rubuta ma mutum haka ne Allah ke ne ya tirsasa ba wa yana da zabi da yanzu misali in ka ajiye abinci a gaban ka kana kallon shi ba yanda za ka yi ka koshin baka ci abincin nan ba ka zauna ka ajiye abincin ka yi ta kallonsa in za ka yi shekara kana kallon abincin ba za ka koshi ba ko za ka koshi ƙanshin abincin har ya ƙare abincin ya yi hunguna ya yi wari ba zai kosar da kai ba ya abincin zai kosar da kai idan ka sa hannunka ka ɗiba ka ci ashe bawa yana da zaɓi kenan ashe kenan bawa yana aiki haka duk wannan kai ka wanda ake ana so a tabbatar ne cewa shin bawa yana yin aiki ko kuma baya yin aiki to kaga waɗanda ba su fahimta din nan ba sai su ce duk abin da kai Allah ne wannan abin shine ya batar da nasara an gane ko shi ya batar da nasara da Allah madaukakin sarki ya sanya mu'jiza a hannun Annabi Isa sai suka ce ai duk abin da Annabi Isa yi irin aikin da Allah yake ne dan haka Allah ne yayi saboda haka Allah ya shiga cikin Annabi Isa ya aiki da haka annabi isa ya zama wani bangare na Allah ko amma wannan aikin da annabi isa yake yi shi yake yi ko Allah ne yake yi shi yake bin sababin abin amma Allah ne yake tabbatar da abin ko to annabi isa yana zaune a gida ne kawai yake cewa wani a kabari ku gaya min sunan shi ya tashi ko sai ya je kabari a shi ya fi sababi ko kuma ya je zai ce wannan nan me rayuwarsa ma'ana wani rashin lafiya ya mutu to zai ce ka tashi cikin sunan Allah ada zai ce fito a kabarin kawai amma sai ya ce ka tashi cikin sunan wa a sunan Allah ashe cikin sunan Allah ne yake tada shi sunan Allah kuma da umarni na Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan kuma aka bi tafarkin su in dai haka suke nufi ashe kenan ba annabi Isa kawai za a ce shine Allah ba shi da yawa masu ma alloli tunda ba shi kadai irin wannan aikin ba ko shi kadai yayin irin wannan ba shi kadai irin wannan aikin ba akwai da yawa wanda suka yi irin wannan abu a dujal ba karshen zamani zai kashe dujal ma ya zama Allah a wajen su tunda dujal zai zo kabari ya ce wani na tashi mutum zai tashi kuma zai zo da mutum ya ce to ga iyayenka ne a kabarin nan in za ka yi imani da ni zan tashe su zai tashe su ya ce ku suwaye za su ce wane da wane ga ɗanmu muna kuma shi ba ma cewa zai cikin sunan Allah ba sai yasa ke da'awar cewa shi Allah ne to kaga wannan abin shi ya kai ga Yahudu da Nasara cikin bata to kuma ire-iren wannan hanyar ita ce kaman har yanzu da ba za mu daina nanatawa ba ita ce wasu a wannan zamanin suke bibiya da haka sai su ga duk aikin da za su yi tamkar Allah ne ya yi saboda su ba su da wani zaɓi sai zaɓin Allah gane ko don haka sai ya ce to ai shi ma Allah ne shi yasa in ya karanta alƙur'ani sai ce ai Allah ne ya yi magana da alƙur'ani don haka zancen Allah ne saboda haka Allah ne ya yi magana ta bakinsa shi a wajen shi zance ne yake karanta alƙur'ani ba nashi ba ne zancen Allah ne ya alkur'ani zancen Allah ne amma ga wa ake danganta shi ana danganta shi ne ga wanda ya yi ko kuma ga wanda ya saukar da shi tun farko in mutum ya yi abu mana yanzu na zo na karanta alkur'ani ma'ana ni ne na yi karatun ko kuma a'a za a danganta shi ga wanda ya saukar da shi tun farko ne Allah ni na yi mana tun da ni yanzu ni na karanta ne ba ka zancen ni na yi amma kuma na Allah ne Allah ne ya zance da shi tun farko amma ni yanzu da na karanta na karanta zancen Allah ne da haka ni na karanta ko ba za a zo a ce ai kai ne kai magana da abun ba wanda ya zo ya faɗi wannan gaga ya shiga cikin bata to ire-iren waɗannan abubuwan su suke kai mutane zuwa ga karkata don haka dan mutum ya yi aiki ba laifi ba ne in ya danganta ma kansa amma kuma aikin da ya yi akwai sababi da Allah ya saka idan Allah bai tabbatar da wannan abun ba ba yanda za ka yi ka kai ga samun wannan abu in kuma Allah ya tabbatar ko ba ka kai ga samun wannan abu sai ya same ka kamar mutumin da zai mutu ne a wata sanadiya kuma yana faruwa a cikin al'umma da yawa shine misali mutumin nan a hatsarin mota zai mutu in duk gidan sun taru sun ce wa na tafiyan nan karka yi ta sai ya yi ta in dai mutuwar tana ko ba yana faruwa ba za a wace wallahi abokansa suka ce wani kakka yi tafiya ya ce jiya muka rabu da shi ya ce ya janye tafiyar ban ji shi ba sai na ji kawai ya tafi ashe mutuwa ce take kira su ba yana faruwa ba to ashe wannan abu ne da Allah ya rubuta lallai zai same shi kuma ko bai wannan tafiyar ba mutuwa za ta same shi ko bai ba mutuwa za ta same saboda wannan abu ne da Allah ya rubuta da haka yana da kyau a dinga bambance irin waɗannan gabobi amma sai mutum ya bi su a hankali zai iya bambancewa kaga wanda basu ba a hankali ba shine suke irin wannan katobarar muke yi ta maganganu na saban Allah da kafirci qala umala yace ah, wala raiba anna fi hadha al-hal qad ya'taqidu anna shahida huwa al-mashhud hatta qala abu yazid fi mithli hadha al-hal har wani mutum yazo yana cewa subhani subhani me ma'anar subhani ma'ana tsarki ya tabbata a gare shi shi kansa wai ba zai ce subhanallah ba saboda yana ganin ya ce subhanallah kaman ya yi wani aiki da ya danganta ma'ana ga kansa kaga ya ce shi ya tsarkake kansa domin ya ganin kaman aikin ba shi ba ne asalin ya yi aikin allah ne ya aiki a yanzu wanda zai zo ya ce subhani ma'ana tsarki ya tabbata a gare ni ni ya tsarkaka to haka wannan ai babban kafirci laifi ne Allah ne ake cewa subhanallah subhana rabbika rabbil izza fa subhanallahi amma yasifu amma ba za a ce subhana fulan ba ba a fada wa ma fil jubbati illa Allah yace duk abin da ke cikin rigar shi Allah ne irin waɗannan maganganun su ne suke cikin littattafan da waɗannan suke karantawa kun gane ko sai su ce su ma alloli ne kuma kamar yadda nake ta faɗa ya yawaita a wannan zamani musamman garin nan da Kano su ne garuruwan da wannan farnar da kuma lafiya ko nasarawa ko waɗannan wajajen guda uku to su ne wannan farnar tafiya waita ɗan yau ya hudu yana cewa shi Allah bai ganin girman Allah kuma me ya kai shi ga haka bai san Allah ba domin duk wanda ya san Allah ba zai furta wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah yayi ta'amuli da Allah sai a duba a ga yaya tafarkin sa yake cikin mu'amala da Allah da su da annabi Allah ya fi sanin Allah ya fi su sanin Allah wanda yake karɓar zancen Allah wahayin Allah ya ji zancen Allah kai tsaye babu shamaki ba wanda ya kai shi sanin Allah babu wanda ya kai shi sanin Allah yana ganin abin da mutane ba sa gani yana jin abin da mutane ba sa ji yana ganin mutane a cikin su yana ganin waɗanda ba a ganin su dan ya ganin mala'ika jibril kai tsaye ba tare da wani shamaki ba zai gan shi su yi magana da shi ko to sai a ce wannan kuma wai wani ya zo ya fi shi sanin Allah ba da zai fi shi sanin Allah ya ce wala shakka malam ya ce babu makawa anna hadal itika duk wanda ya kudirce irin wannan zuwa wannan babban ƙarya da ƙagi wa anna sababahu nurun min anwaril ahadiyya wasu suna ganin dalilin wannan wani haske ne daga cikin hasken kadaitaka da Allah wannan shi suke kira ma'ana wahdatul wujud yana nan da yawa a wajen sufaye ana kiran shi wahdatul wujud gane ko da haka wani zai ce ma wai in ka ganshi kaga annabi saboda shi yana gani yanzu da cin shi da can shi din na annabi ne saboda haka shine annabi kaga in ka ganshi kaga annabi suna faɗa da yawa yana kuma yana nan a rubuce-rubuce da wake-wake wanda suka kunshi kafirci ya ce wa sahibuhu ma'zur ce me wannan ka duba adalci irin na wasu malaman wai yanzu idan ire irenmu mu ne mu ke faɗi wannan ya ba wani uzurin da ka ba shi shi ma da ce wai wannan yana da uzuri mutulan mu ta yi nisa wani ne ya zo ya ɗauki wata ta masallaci ya tafi da ita haka sai an ɓoye ta a wajen ke da nisa zamani ya lalace ما دام masturan عن نفسه بوالده فإذا رد إلى سمعه وعقله وحسه wa ذلك wa حال hala dhalika halu halu wa shi yace uzurin wannan shine bai da hankali ya fita a cikin hankalinsa da hayyacinsa domin duk sanda hankalin shi ya dawo da hayyacinsa ya dawo da motsinsa zai janye daga wannan maganar da ya faɗa kuma maganar shi gaskiya ne yanzu duk masu faɗan wannan maganganun in aka kama su aka tilke su me suke cewa sun janye ko ba sa cewa sun janye suna ci gaba kan ba wanda za ka kama shi ka kawo shi wannan magana ce abin ka faɗa na wakar kaza cewa Allah Allah an aibe shi da waye ya ce ya yadda haka ne sai ka ji an fara bada uzur a wane ne yasa na faɗa shi ma wani an nemo shi ya ce wallahi ni ma ba ruwana ban san zai faɗa ba to ashe abin ba gaskiya bane in dai da gaskiya ne bayan da mutum zai faɗi abu na imani kuma ya zo ya dinga janyewa kansa ko to ga barna ne ya ce wa alima ho annahu kana zulan kenan duk wannan abin da ake cewa na hakika wani duk ƙarya ne ba wani abu hakika hakika ce kawai ta kafirce ma Allah amma babu wani abu na wani hakika shine kawai kafirce ma Allah domin duk waɗanda suke furta wannan abubuwan zaka samu cewa da'awar da suke ta hakika ce haisu zanna anna shahida huwal mashhud dan haka duk abin da ya gani sai ya ce shine Allah wannan abin fa ya samo asali da jimawa fa musamman a garin nan ya kai zai kai kamar shekara 20 da wani abu da wasu zamani suka fara abin nan irin furta waɗannan munanan kalmomi mutum sai ya ji sai a daura shi akan wani tsari na wata tafiya za a ɗiban masa wasu kwanaki da wasu lokuta in ya je ɗan leƙe-leƙensa da karance-karancensa da wasu rududdukansa sai shi wanda ya ba shi wannan tarbiyya din sai ya zo ya ce me ka gani sai ce ban ga kuma sai ce a har yanzu da sauranka sai <laughs> sai ya sai ya rabu da imaninsa ce ya koma an sake diba mashi kwana bakwai kwana bakwai din nan fa bai fitowa sallar jami ba ya juma'a da har sai ya kai matakin da zai fito an tambaye shi ya ce to aina gane cewa ma nan gabanta haɗaɗɗiya ce a ɗinke take da kowa kowa ne ba haka ake ba don haka kowa kowa ne don haka komai ya riga ya zama an ɗinke an zama guda ɗaya kawai shine wahida ɗin gane ko sai su ce ai wannan shine ma'ana ma'anar al-ahad ka duba wani tawili da haka ce qul huwallahu ahad mushrikai ne ba suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labarin Allah da kake cewa yace ka ga musu Allah yace kul huwallahu ahad shine Allah shi kadai abun bauta ba wani abun bauta to su sai suka ce al-ahad shine dayantakan komai da komai da haka duk wani abu shine shine Allah da haka in ka ci gaba da tambayan wannan zai ce kai ma da kake tambayan sa ya gane cewa kai Allah wannan da yawa yana yana nan ana faɗa kuma yana faruwa ko to irin waɗannan ƙara wasu abubuwa ne waɗanda su munanan ake wannan ba wai gaskiyar imani ba ne, wannan ƙaryar imani ne domin inda a ce wannan abin gaskiya ne kamar yadda suke faɗa wa zai fara karantar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba bal faɗan da yayi da mushrikai har ya koma zuwa ga Allah wajen tabbatar da tauhidi ce ba abin da za a bauta masa sai Allah su fa a wajensu in kai zurfi irin waɗannan akwai inda za a kai wata gaba da kai ma in an faɗi abin kai da kanka za ka tsaya ka gane cewa abin nan ɓarna ce shi ne wai su masu bauta ma gumaka ɗin nan a lokacin da suke yanka ma gumaka da suke sujada ma gumaka ma'ana ɗayantaka ne ɗayantaka na Allah suke ganin sun cuɗe da Allah don haka haƙiƙa ne Allah suke mayanka ba wannan ba da haka a wajensu ma da fir'auna ya ce ana rabu kuma a'ala bai yi laifi ba saboda a lokacin fir'auna ya riga ya kai wani matsayi ne na haƙiƙa don haka shi ne shugaban 'yan haƙiƙa fir'auna shi ne shugaban 'yan haƙiƙa don shi ya ce ana rabu kuma a'ala ko shi ya ce shi ne Allah da haka shugaban yan hakika gaba ɗaya shine fir'auna domin fir'auna shi ya fara zuwa da wannan kafircin duk kafiran baya ba su ce haka ba shi wancan kafirin na zamanin annabi ibrahim bai ce shi shi shi Allah bane shi ya ce yana irin abin da Allah yake ya ce ana uhyi wa umid in Allah yana kashewa ya raya ya ce shi ma yana kashewa ya raya kaga shi bai ce shi Allah bane ko ya ce shi ma yana kashewa ya raya amma fir'auna da ya zo sai ya zo da cewa shi fa Allah ne da su a wajensu fir'auna abin da ya faɗa lokacin ya riga ya shiga ƙarshen haƙiƙa ne kai ga wannan ya ce to shi ma ya zama Allah da haka shi ne shugaban yan haƙiƙa don da ya ce ma waye shugaban yan haƙiƙa ka ce fir'auna me dalilinka ya ce ana rabbukum al'a kuma Allah bai kyale shi ba Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inda a ce abin da ya faɗa daidai ne Allah zai azabtar da shi Allah ba sai azabtar da shi ba saboda haka wannan abubuwa ne na barna to malam kaman yana mayar musu da martani haka duk wani abu karka je ka tsaya ba kanka wahala ka ce sai ka samu wata aya ta Qur'ani da zaka ce dan hakikan nan ka gaya masa a'a ta inda ya shiga kai ma ka shiga ta na wajen ka bata masa abin da yazo da shi yace fa in ankartum dalika idan har kuka kore wannan kuka ce ba ku yarda da haka ba ya ce to fala kalama ma'akum ba wani zancen da za a yi da ku wani ini itarabtu in kuma kun yarda to ku zo ku janye daga wannan da din to abin da ake nema kenan ku ku kadaita Allah a yanzu wannan ai ka ce ma gara shirkan da ai tunda su sun ce sun sa wasu ne da suka zama musu tsani suke neman kusanci da Allah ko mana sun sa ma Allah kaman kishiyoyi ko kishiyoyi ko mataimaka shi wannan ba mataimakan ma ba kishiyon ya ce shi kanshi ma shi shi din ne ne Allah wasu abubuwan da ake faɗa mutum ba zai iya ce su ba sai mutum ya dagi wani ya ce wallahi zuwa jama'a su ba wanda ya sai musu tambayar kabar ba ku gan shi ba ku ce ba wanda ya sai musu tambayar kabari su suna wannan tafiyar a ce a musu tambayar kabari to a ce a ce wanda ya turo mai tambayar kabarin bai isa ba to ka gaya min wannan wani tafarki ne wannan yana na a cikin waya ne yana na a cikin waya to kuma wannan yana cewa wai shi bauta Allah yake wani Allah yake bauta ma kaga ba Allah da muke bauta ma ba shi yake bauta ma domin in Allah da muke bauta ma yake bauta ma ba zai faɗi wannan ba ai shine Allah yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun abinda suke siffanta Allah da shi Allah ya tsarkaka Allah ya tsarkaka daga abinda suke siffanta shi da shi to su suna cewa duk mai gaskiyan gaskiya in dai har mai gaskiya ne na gaske to lallai gaskiyarsa shine kar ya danganta aikin shi gare shi ya danganta shi ga Allah wannan kuma ita ce mafi girman ƙarya in gane ko ita ce ƙaryar da ta wuce kowace ƙarya ƙarya in gane ko manzala sallallahu alaihi wasallama me yace masahaban sa yace sallu ku yi sallah kama ra'aytumuni da waye danganta aikin da kanshi ko yace kamar yanda kuka ga ina sallah ku yi sallah inda a ce hakan laifi ne ai manzala sallallahu alaihi wasallama zai ba da yayin aikin haji yace li ta'khudhu anni manasikakum yanda kuka ga ina aikin haji ku yi ashe wannan shine asalin tabarki na daidai din an gane ko saboda yana da kyau ƴan uwa su fahimci irin wannan gabar haka koda ka ci karo da irin waɗannan kada ka daga hankalinka farko ka roƙi Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan batar da damuwar Allah kuma ya tabbatar da kai akan imani idan kuma Allah madaukakin sarki zai yi sanadiyan shiriyarsa ta hanyarka to ka gode ma Allah akan haka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am wallahi mu ba mu kimi ta tattauna da su ba Allah ya jawo su ya kubutar da su daga wannan hali na bata su dawo kan shiriya su koma su bauta ma Allah bauta ta gaskiya amma mutum ya koma yana kafirci kuma ya je tsaya a gaban Allah a lalace wannan babbar asara ce ba asarar da ta wuce mutum ya fita a duniya ba yi da imani da Allah wannan ita ce babbar asara idan da mutum zai bar duniyan nan ba yi da taro bai da sisi bai da likafanin da za a rufe shi sai an ci bashi ya fita da imaninsa wallahi ya fi wanda zai fita duniyan nan da komai da komai ba imani wannan ita ce babban abin da ake nema mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe ya fita cikin duniya yana tare da imaninsa shine ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa illa wa antum muslimun in mutum akwai hanyar da zai iya mutuwa yana musulmi to ya daure akan wannan hanyar komi wahalarta komi karancin mabiyanta domin dama ita hanyar gaskiya ba ta da mabiya masu yawa yawanci zaka ga masu bata su suke da yawa masu gaskiya zaka samu kaɗan ne yanzu mutane nawa ne masu gaskiya cikin al'umma kaɗan ne ce ai wane da abin da ya gaya wa gaskiya ba kasuwa ga ce a ce ai karkace wajen wane da wane da wane wanda za a gaya ma marasa gaskiya a kasuwa sun fi masu gaskiya ba ce ai akwai wani in ka same shi ka samu gaskiya har ji sauran kasuwan sai a hankali ko saboda haka za ka samu yanda al'amuran suke kenan da haka kar mutum ya ɗauka wani abin da ake cewa wai shine hakika shine gaskiya to ba shi bane gaskiya gaskiyar shine mutum ya riko da littafin Allah ya riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai ya samu ku fita da tsira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci su kuma wadancan da suke cikin fata Allah madaukakin sarki ya shiryar da su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk